Dan wasa Kevin De Bruyne ya mai da tambayar da aka yi masa da dariya bayan 'yan jarida sun tambaye shi dan wasan da yana mafarkin lashe kyautar Ballon d'Or a kungiyar kwallon kafa ta Manchester City sai dan wasan ya bayyana ba abu ne mai sauki lashe gasar cin kofin Ballon d'Or ba inda dan wasan ya bayyana kyautar Ballon d'Or kyauta ce da dace da 'yan wasanni jajirtattu ana ganin dan wasan idan dai har sun taimaka wa kungiyar kwallon kafa ta Manchester City a wannan kaka ta lashe gasar cin kofin zakarin nahiyar turai da kuma gasar cin kofin firimiya ta kasar ingila to ba makawa dan wasan ka iya kasancewa ɗaya daga cikin 'yan wasannin da za a ba wa kyautar balandu'o da ake sa rai tunda har yanzu babu dan wasan ana ganin idan har dan wasan dai ya ci gaba da jajircewa a manchester city babu dan wasan da ya cancanta a bashi wannan kyauta in ba ronald arojo ya bi sauran 'yan wasannin kungiyar kwallon kafa ta barcelona da suka samu rauni inda kungiyar kwallon kafa ta kasar yurgai ta tabbatar da samun raunin wannan ɗan wasa na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona. Barcelona dai bayan Ronald dan ɗan wasa ta na baya wanda ta ɗauka daga Sevilla Julius Kunde ya samu rauni a wasan ƙasar Faransa. Ana ganin wannan ba ƙaramin na ƙasu ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa suke ta tunkara ba musamman fafata wasan da za a je a fafata na wata mai kamawa wanda kowace ƙungiyar kwallon kafa a nahiyar Turai za ta fafata wasa guda tara hadda ciki hadda kofin zakarun nahiyar turai da za su fafata wasanni guda uku rigis a ciki kungiyar kwallon kafa ta barcelona ta tabbatar da dan wasan zai shafi sati uku zuwa sati hudu yana jinya bayan samun raunin da dan wasan ya tawagar kasar ingila wato wadda aka fi sani da terry lions ta sami tasgado bayan samun nasara da kungiyar kwallon kafa ta kasar italy jiya ta yi a hannunta tana ta samun tasgado bayan ci gaba da tunkarar kofin duniya da za a yi ana ganin wannan ba karaman koma baya kasar ingila take samu ba musamman tunkarar gasar kofin duniya da kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila take son ta lashe kin rukunin kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila na gasar uefa nations league hadda kungiyar kwallon kafa ta kasar Germany da kungiyar kwallon kafa ta Greece ta samu nasara a hannunta. Dan wasan tsakiya na kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid Rodrigo Default dan asalin kasar Argentina ya bayyana dan wasan tsakiya da ya fi kowanne hazaƙa a duniya shine dan wasa Luka Modric. Rodrigo de Paul ya bayyana wasu lokuta yana iya ɗaukan wasa domin ya duba bidiyon dan wasa Luka Modric a YouTube domin kallon wasu abubuwa da yake ƙara samun fikira shi ma a wasansa. Dan wasa Rodrigo de Paul ɗan asalin ƙasar Argentina yana daga cikin 'yan wasannin da suka jajircewa ƙungiyar kwallon ƙafan ta ƙasar Argentina a ta lashe gasar cin kofin kofa America a kakar da ta gabata. dan wasan ya bayyana dan wasa Luka Modric shine abun kwaikwayonsa. Dan wasan baya na kungiyar kwallon kafa ta Manchester United Luke Shaw ya bayyana zai yi din mai yiwa wajen laluba gurbin sa kungiyar kwallon kafa ta Manchester United tun bayan zuwan mai horar da kungiyar kwallon kafan Eric Ten Hag har da dan wasa Eric Malaysia da ya zo kungiyar kwallon kafan suka mai da wannan dan wasa Luke Shaw dan asalin kasar Ingila wato Benci dan wasan ya ce yana godiya ga wannan gudunmawa da mai horar da kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila gary southgate ya yi masa duk da baya fafata wasa a kungiyar kwallon kafa ta manchester united ya gayyace shi zuwa kungiyar kwallon kafan yana godiya da wannan gudunmawa da wannan mai horar ya yi masa inda ya bayyana zai yi duk mai yiwuwa wajen lalibin gurbin sa kungiyar kwallon kafa ta manchester united dan wasan ya bayyana zai yi wa mungiyar manchester dan wasa bukayo saka shi ya kasance gwarzon dan wasa dan asalin kasar ingila a kakar da ta gabata ta shekarar 2021 zuwa 2023 a daidai kungiyar kwallon kafa ta kasar ingila ta gwangwaje wannan dan wasa dan asalin kasar ingila da kungiyar kwallon kafa ta arsenal da wannan kyauta dan wasan dai ya fi kowane dan wasa takale da dan asalin kasar ingila hazaka inda ya doke 'yan wasanni irin su jack grealish dan wasa phil na kungiyar kwallon kafa ta manchester city halma da declan rice da dan wasa jude bellingham na kungiyar kwallon kafa ta borussia dortmund Mahukuntan Manchester United sun bayyana ba su fita daga zuwarcin ɗan wasan tsakiya na kungiyar ƙwallon kafa ta Lazio ba, sajini Linkovic ɗan asalin ƙasar Serbia. Ɗan wasan dai Manchester ta so ta ɗauke shi kafin arfi sauya shekar 'yan wasanni. Sai dai ɗan wasan hadda dillalinsa sun bayyana za su ci gaba da kasancewa da kungiyar kwallon kafan ta Lazio. tun bayan wannan shekaru kungiyar kwallon kafa ta Manchester United ta jima tana zuwarcin wannan dan wasa na tsakiya sai dai dan wasan sa zai kare da kungiyar kwallon kafa ta lazio ne a ƙarshen shekarar 2024 inda ya rage shekara biyu da dan wasan manchester ta bayyana za ta shiga zuwarcin dan wasan amma ba a watan janairu manchester ta bayyana za ta shiga zuwarcin dan wasan ba har sai sun bari zuwa ƙarshen shekarar 2023 tsohon mai horar da kungiyar kwallon kafa ta arsenal a san winga ya bayyana yana da yaƙini kungiyar kwallon kafa ta arsenal a kakan nan za ta lashe wani gagarumin kofi inda ya bayyana ba makawa ma kungiyar kwallon kafa ta Arsenal za ta buga gasar zakarin nahiyar Turai a kaka mai zuwa kungiyar kwallon kafa ta Arsenal larban da ta buga gasar zakarin nahiyar Turai tun a shekarar 2015 a lokacin mai horar da kungiyar kwallon kafan ta Arsenal yana nan sa mai horarwar Asan Winga ya bayyana idan dai kungiyar kwallon kafan ta ci gaba da fafata wasanta kamar yadda take fafatawa a yanzu to ba makawa kungiyar za ta bawa mai maraɗa kunya a wannan shekara musamman dan wasa Jesus. Mahukuntan kungiyar kwallon kafa ta Atletico Madrid sun buƙaci hukumar gasar La Liga da ta sauke katin da dan wasa Hamoso ya samu a wasu da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid. Dan wasa dai Hamoso ya shigo a sauyi bayan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid ta doke Atletico Madrid da cibi da nema sai dai dan wasan shi ya warware wa kungiyar kwallon kafan ta Atletico Madrid kwallo guda daya sai dai daga bisani wajen dauko kwana dan wasan ya ture dan wasan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid wato Dani Ceballos inda aka ba wa dan wasan Hamoso kati kungiyar ta Atletico ta buƙaci La Liga da ta sauke wannan katin. Kungiyar kwallon kafa ta Barcelona har yanzu ana alakanta ta da ɗan wasa Marcos Asensio na kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid sai dai dan wasan an tambaye shi game da kungiyar kwallon kafan ta Barcelona inda ya bayyana har yanzu bai samu tayi da kowace kungiya ba dan wasan dai kwantiragin sa watanni tara suka rage da kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid a ƙarshen shekarar 2023 kwantiragin sa zai kare daga alamu kungiyar kwallon kafan ta Real Madrid ba lalle ne ta kara wannan matashin dan wasa kwantiragi ba inda ake ganin Barcelona ita ce kan gabo don zawarcin wannan dan wasa inda Barcelona take son ta dauki dan wasan a mataki na kyauta daga ƙungiyar kwallon kafan ta Real Madrid a ƙarshen shekara musamman mai horarwar idan dai har dan wasa Gerard Tuki bai fafata wasu wasanni adadin wasu wasanni a ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona a wannan shekara ba to ba makawa dan wasan zai ba ƙungiyar kwallon kafan a yarjejeniyar kwantiragin sa da aka ƙara tun a shekarar 2018 dan wasan dai ƙungiyar kwallon kafa ta Barcelona tun bayan daukan ɗan wasa Julius Kunde dan wasan ya koma yana ɗumama benci a barcelona ana ganin a karshe barcelona ka iya aiki da wannan dan wasa duk da 'yan wasannin ta sun samu rauni dan wasa julius kunde da kuma dan wasa ronald aruho da ake ta alakanta sai da samun rauni da kungiyar kwallon kafan ta barcelona barcelona ba ta da wani zaɓi face ta ɗauko dan wasa Gerard Tuki ya ci gaba da fafatawa a kungiyar kwallon kafan ta Barcelona kamar yadda ta saba. Mahukuntan kungiyar ƙwallon kafa ta Barcelona sun cimma yarjejeniya da ɗan wasa franky Dijon game da rage albashinsa ɗan wasan dai da ya su ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona shekaru uku da suka gabata da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Ajax lokacin shugaban ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Barcelona Votoming ɗan wasan dai a yarjejeniyar shi shine ɗan wasan duk shekara albashin shi zai ringa ƙaruwa a ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Barcelona shine abin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ta bayyana wannan ɗan wasa a kashe kwantiraginsa sannan a bashi sabon kwantiragi da kungiyar kwallon kafan ta barcelona inda wancan kwantiragin zai zama labari ne a maimakon sabon kwantiragin dan wasan kungiyar kwallon kafa ta farisan germany Kylian mbappe ya bayyana Usman Dembele yana daga cikin 'yan wasannin da yake jin daɗin kasancewa da su musamman a ƙasar Faransa suna fafata wasa tare inda ya bayyana tun suna matasan 'yan wasanni 'yan ƙasa da shekarar goma sha bakwai da suke fafatawa kasar Faransa ya bayyana ɗan wasa Usman Dembele yana daga cikin 'yan wasannin da yake son a haɗa su wasa tare. Usman dambele ana ganin ka iya zama ɗan wasa ɗaya daga cikin 'yan wasannin ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Faransa. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ta ƙara matsawa wajen ɗaukan ɗan wasa Rafael da kwantaraginsa zai kare da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta AC Milan a ƙarshen shekarar 2023. Ɗan wasan da yana ƙara haskaka a ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta AC Milan, Sirif Guardiola an tambaye shi game da ɗaukan wannan ɗan wasa in dai bayyana idan dai sun samu wannan dan wasa babu ta yadda za a yi su fasa daukan wannan dan wasa da yake da hazaka dan wasan dai shi ya taimaka wa kungiyar kwallon kafin ta AC Milan ta lashe gasaccin kofin Serie A a kakar da ta gabata inda kungiyar kwallon kafan ta AC Milan take shirye-shiryen miko wannan dan wasa kwantaragi ya rattaba sa da kungiyar Fabrizio Romano ya bayyana Barcelona ka iya komawa wa kungiyar kwallon kafa ta Farisan Germany akan daukan dan wasa Lionel Messi domin ya dawo fafata wasansa a filin wasa na New Camp. Messi dai ya sauya sheka daga Barcelona bayan kwantaraginsa da ya kare inda Barcelona ta bayyana ba za ta iya ci gaba da biyan sa ba. Ya sayo sheka daga kungiyar ta Barcelona zuwa Paris Saint-Germain a shekarar 2021. Barcelona na lalubar yadda za ta yi ta dauki dan wasa Lionel Messi ya dawo kungiyar. Wasu daga cikin magoya bayan kungiyar kwallon kafan ta Barcelona suna ganin wannan ci baya ne. Idan dai aka ce abu ya bakka kamata ya mutum ya rabu da shi. Barcelona dai tana yunkurin dawo da Messi a karo na biyu. Dan wasa elin halan ka iya kasancewa ɗaya daga cikin 'yan wasannin da za a iya zaɓa domin a ba su kyautar nan ta Ballon Wasu mahukunta suna ganin dan wasan ya cancanta a bashi wannan kyauta idan dai har ya ci gaba da kasancewa da kungiyar kwallon kafan ta Manchester City kuma ya ci gaba da fafata wasa kamar yadda yake fafatawa a yanzu. halan dai yana daga cikin 'yan wasannin da suke taimakawa Manchester City har take kaiwa matakin da take kaiwa a yanzu. inda dan wasan a wasanni takwas da ya fafata wa Manchester City a gasar cin kofin Firimiya ta ƙasar Ingila ya samu nasarar zira kwallaye guda goma. Ɗan wasan ana ganin ka iya lashe wannan kyautar ta ɗan wasan da ya fi kowa zira ƙwallo a ƙungiyar ƙwallon ƙafan ta Manchester City a karshen shekarar nan. Idan dai har ɗan wasan ya ci gaba da kasancewa da Manchester City kuma suka taimaka ƙungiyar ta lashe gasar zakarin nahiyar Turai.